الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau um, yau yau bakwai ga watan rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da shidda ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi daw'il kitabi wa sunna yau za mu tashi cikin shafi na ɗari da biyar. ad-dalilur rabi bismillahir rahmanir rahim eh wato bismillahir rahmanir rahim ad-dalilur rabi dalili na hudu har na yau karin manta muna cikin al-fasl sadis fi sabri ala jawril a'imma fasali na shida game da yin haƙuri akan zalincin shugabanni to yanzu za mu shiga cikin dalili ne na gudu أخرج الإسماعيلي في مسند عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا wato an karɓo daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam qala atani jibril fa qala manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo wajena sai ya ce faƙwala ina ummataka mustatanatun min ba'dik ya ce lallai ya rasulallah al'ummanka za a fitine ta bayanta wato bayanka lallai za a fitina al'ummanka bayanka ya rasulallah faƙultu min aina ya ce ya rasulallah ta wani ɓangare wani ɓangare za a fitina al'ummata ƙwala min kibali umarayin ya ce za a fitine su ne ta ɓangaren shugabanninsu da bangaren malamansu yamna'ul umara'un nasal hukuka su shugabanni za su hana mutane haƙoƙi an gane ko su yi babakere da dukiyar talakawa fayatulubuna hukukahum sai su talakawa su nemi haƙoƙinsu fayuftanun sai a fitine su kun ji ko shugabanni za su zalunci talakawa da hana talakawa haƙƙinsu su kuma talakawa su miƙe sai sun karɓi haƙƙinsu to a nan sai a fitili talakawa wani irin ke kenan fitila na ainihin zubar da jini ko zai zamanto da zarar sun ce sai sun nemi haƙƙinsu a lokacin nan za a rinka zubar da jini a yi ta mutuwa misali to wannan ba karamin fitina bane a cikin al'ummar musulmi wa yaktabi'u al-qurra'u ha'ula al-umara'a fayuftanun su kuma malamai sai su yi biyayya ga wayannan shugabannin ya zama to suna miƙa wuya ga wa'annan shugabanni su ma sai a fitine su an gane yayi sai malamai su zama to malaman bi sai su zama to malaman gwamnati ya zama to duk abin da hukuma suke so shine malaman suke so abin da hukuma suke ki shine malaman suke ki sai su zama to malamai na banza su ma sai a fitine su maimakon a ce su malaman su zama to suna gaya wa shugabanni gaskiya sai malaman su zamanto su ne suke zamantowa sababi na ƙara lalacewar shugaba wa iyaz billah qultu fa kayfa yaslamu man salima minhu to ya rasu tun tunda dai wannan musiba zai samu al'umman musulmi yaya wanda ya kubuta daga cikin zai kubuta kenan ne mafita ya rasu lalla. wannan bala'in zo ya same mu akwai mafita na'am qala bil kasfi was sabr na'am qala bil kasfi kamar kana magana na'am shi a wato magana tsakanin mala'ika jibril da manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi umar dan khattab shi ya karɓo daga manzan Allah shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo wajensa shine yake ba su labari cewa lalle al'ummanka za a fitile su bayanka in ji mala'ika jibril bayan rasuwanka lalle za a fitina al'ummanka to sai annabi ke cewa ta wani bangare za a fitina al'ummata sai ce ta bangaren shugabanni da kuma bangaren malamai shugabanni za su hana mutane haƙoƙinsu su kuma mutane su nemi haƙoƙinsu sai a fitile su su mutanen sa'annan kuma su malamai su ne ana kira ƙura malamai za su bi wa'ancan shugabannin ya zamanto su zamanto 'yan kanzagi na ainihin shugabanni su ma sai a fitine su an gani? to sai na ce waye ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko? kaifa lamu man salima minhum yaya wanda ya kubuta daga cikin zai kubuta yana tambayan mala'ika jibril kenan ko na'am qala bil wa sobri to sai malaika ya ce maza wato za su kuma ne ta hanyar kamewa da kuma haƙuri su zamanto masu kamewa daga ainihin kanzagi kan zamanto ƴan kanzagin shugabanni sannan kuma talakawa su zamanto masu haƙuri akan zalunci shugabannin na'am in na ladina a akhazu idan an ba su abin da yake nasu su karba idan shugabannin suka ba su abin da yake nasu ne Da amsa dama nasu ne wayin mun'ihu tarakuhu idan ku an hana su haƙƙin su su bar haƙƙin kun gane haƙƙi ɗan gabanin suka hana su haƙƙin su su fito su yi zanga-zanga su ɗauki makami aka ce idan an hana su haƙƙin su su bar haƙƙin Allah ta'ala zai zai fito musu da haƙƙin su gobe kiyama na'am قال ابن كثير في مسند الفاروق عمر بن الخطاب Ibn ابن كثير الله masa رحمه ya faɗa a cikin musnadul faruk kuma dan khattab radiyallahu an hadithun gharibun min hadha alwajh yace wannan hadisi garibi ne ta wannan fuska bi ma'ana hadisi ne wanda mutum da ya ruwaito shi inna maslama ibn ali al-kushani da'if kuma maslama bin ali al-kushani da'if ne kenan bi hadha da wannan hadisin kenan bai inganta ba an gane hadisi ne wanda yake da'ifi mai san ƙarin bayani ya duba ina ya duba cikin sharhul imam a ya duba cikin kai mujalladi na biyu shafi na 659 na'am ad-dalil al-khamis dalili na biyar akhraj ibn abi shayba fi al-musannaf ibn abi Shaiba ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf din shi wal khallal fi sunnah sana imam al-khallal ya fitar da shi a cikin littafin sana aqida littafin as-sunnah lil khallal littafi ne wanda yake da gayan muhimmanci wato ana yau ana wasiya ga ɗaliban ilimi su mallake shi saboda fa'idan shi da kuma amfani shi ga suna. wa abu amur dani fil fitan da kuma abu amur ad-dani a cikin littafinsa alfitan. fitan wa ibn abi zamnin fi usul da kuma ibn abi zamnin a cikin littafinsa usul sunna isnadin jayyid wato ya fitar da shi da isnadi mai kyau an suwaid ibn gafla qala qala li umar radiyallahu an an karɓo daga suwaid ibn ghafla shi kuma yake cewa umar dan khattab ya ce mun ji suwaid din ya ba umayya yace ya kai baban umayya inni la ajri la'anni la alqaka ba'da ami hada yace lalle ni ban sani ba wataƙila ba zan gamu da kai ba bayan wannan shekara nawa ƙila bayan wannan shekara nawa ba za mu haɗu ba fa in umira alayka abdun habashiyun mujadda idan aka shugabantar a gare ka bawa mutumin habasha mai tumbukakken hanci wanda an tumbuke mai hanci an gane ko to idan aka shugabantar ma da shi fasma lahu wati to ka saurara gare shi kuma kai da'a wa in daraba ka fasbir idan ya maka duka ko da ya ma duka kai hakuri wa in ka fasbir idan ma ya haramta maka haƙƙinka kai hakuri wa in arada amran yanqusu dinak idan shi wannan shugaba yana son wani al'amari wanda zai tauye maka addininka wa kul sam'un wa ta'atun kace zan maka zan ji ko zan yi biyayya a gare ka a inda ya dace da shari'a dani duna dini amma bangaren jini na banda addini na an gane wato zan ji kuma zan yi biyayya a gare ka ta bangaren jini na amma ba banda bangaren mai addini duk abin da ya shafi addini na ba zan ma biyayya ba gaskiya amma abin da ya shafi ka buje ni abin da ya shafi ka zubar da jini na sun zan ma biyayya wannan kana da iko akan shugabancin ka ne misali amma addini na ba babu sassauci idan shugaba ya yi kira a zo a yi zina za mu ce ba za mu yadda ba shugaba ya yi kira matan su cire hijabi za mu ce ba zai yiwu ba misali an gane ko shugaba ya yi kira cewa daga yau a ringa siyar da giya a unguwannin musulmi za mu ce wani wanda ya saba musulunci duk irin wayannan abubuwa wanda suka yi karo da addinin mu kai tsaye za mu nuna ba za mu yi biyayya ba za mu gaya mai gaskiya ba za mu yi biyayya gare ka ba amma abin da ya shafi ya kwace mana dukiya ko ya buge mu ko abin da ya kama da wannan shi da Allah an gane wannan aiki to shine abin da ake nufi a nan wajen idan yana nufin wani al'amari wanda zai tauye maka addini kamar ya zo ya halatta auren jinsi ya ce auren jinsi ya halatta sai mu ce wannan gaskiya ba za mu ma biyayya ba auren jinsi haramun ne a an gane musulunci ya zo ya halatta luwaɗi ya halatta maɗugo ko abin da ya kama da wannan ko kuma a ce misalin da maza da mata gadon su iri ɗaya ne za mu ce duk wanda ba mu yadda ba an gane ko kasan arna suna nan suna ta kawo irin wannan a majalisa ko wai a sanya hannu da maza da mata duk gadon su ɗaya bayan alkur'ani ya riga ya raba mana gado to irin wannan ba a ji ba a biyayya ga duk wanda ya kawo irin wannan amma abin da ya shafi harka na rayuwa wanda bai yi karo da addinin su haka za mu yi hakuri, za mu yi hakuri ne akan ba masu saboda a samu zaman lafiya da kuma lumana an gane ku wannan hadisi ko kuma wannan asari ya inganta na'am wala tufarikil jama'a kada ka rabu da jama'a kada ka janyo fitina wanda zai kawo zuban jini ko abin da ya kama da wannan الدليل السادس دليل نشد أخرج أبو عمرو الداني في الفتن عن محمد بن المنكدر أبو عمرو الداني يا فتر الكتاب الفتن دقى محمد بن المنكدر قال لما بوئي يزيد بن معاوية يتي lokacin da aka yi mubaya'a ga Yazid dan Muawiya wanda mafi yawan mutane ba sa san shi an gane wannan ko kuma aka yi masa mubaya'a yana da ainihin kurakurai da wasu irin laifuffuka wanda ya sanya mutane ba sa san shi to gashi kuma an riga an nada shi to lokacin da aka nada shi din na'am zukira zalika libni umar sai aka ambaci wannan ga abdullahi dan umar cewa fa an nada wannan yazid dan muawiya kuma ka san yana da matsaloli ka san yana da kaza na'am fa qala in kana khayran radina yace to in ya kasance alkhairi mun yarda wa in kana sharran sabarna idan ko na dafi sharri ne mun yi hakuri ina fatan gani kaga wannan magana ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda sa in alkhairi ne mun yarda in ko sharri ne mun yi hakuri. haka Allah ya kaddara mana bai ce idan sharri bane za mu yi zanga-zanga wallahi sai ya sauka to wannan ba karantarwa bane na salafiya bai ce idan sharri bane wallahi za mu fito mu dauki makami a kare jini biri jini duk bai faɗa haka ba sai ya faɗi wannan magana mai gayan muhimmanci wanda ya kamata duk wani ɗalibin salafiya ya haddace shi in kana khairan rabina wa in kana sharran sabarna idan alkhairi ne mun yarda idan ko sharri ne kaga wani zai tsammani ki to in sharri ne za mu yi tashin hankali sai ki to mun yi hakuri ta kowane bangare ba matsala Allah ta'ala shi taimake mu eh الدليل ah, Ibn Abi ابي wa Ibn Abi زمنين fi اصول السنه Ibn Abi Shaiba ya fitar da wannan hadisi da ibn abi zamanin a cikin littafin sa usul sunna shi ma yana daga cikin littafan da malaman salafiya na duniya suke yin wasiya ga ɗalibai su mallake shi karanta shi saboda yana wakiltan aqida ta ahlus sunna wal jamaa an gane ko usulun sunna na ibn abi zamani ana samu wani daga gaske kaje kano insha Allah za ka same shi wani daga gaske الدليل السابع دليلي نبقي روى التبريزي في النصيحة للرائي والرائية الإمام التبريزي وتيا رويتو الكتاب النصيحة للرائي والرائية عن كعب الأحبار أنه قال وتدقى كعب الأحبار cewa lalle ya ce as-sultanu dhillullah fil ard as-sultan dhillullah fil ard wato shi shugaba dhillullah inuwan Allah ne a doron kasa fa iza amila bi ta'atillah idan shugaba yayi aiki da biyayya na Allah yayi aiki da da'a na Allah kana lahu al-ajru wa alaikum ash wato zai samu lada kuma ku gode wa Allah ku gode wa Allah Allah ya ba ku shugaba na kirki har ma yana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wai za a mila bima ashatillah idan shugaba ya yi aiki da sabon Allah kana alaihi alwisru wa alaikum sabu to shi wannan shugaba yana da zunubi na wannan aikin da yi? ku kuma sai ku yi hakuri kun ji wannan ko shugaba yana da zunubi amma ku sai ku yi mai wace to idan shugaba ya yi zunubi a fito a yi zanga-zanga ba shugaba an yi zunubi a fito a yi kare jini biri jini ba a ku ku yi hakuri an gane na'am wala ya yuhmilannaka hubbuhu ala an tadkhula fi ma'siyatillah kada san shugaba ya fuzge ka har ka shiga cikin sabon Allah akwai wani ina san shugaba zai zama to duk abin da shugaban yayi umarni da shi mai kyau ko mara kyau zai biyayya gare shi to wannan bai san abin da yake yi ba kenan wala bughduhu ala an takhruja min da'a kada kuma kin shugaba ya fuzge ka ya dauke ka akan ka fita daga yin biyayya har ya zama to ka fito kana zanga-zanga ko ka fito kana kare jini biri jini da shugaba to duk wannan gaba ɗaya ya saba ma ainihin aƙida ko manhaji na ahlus sunna wal jama'a mm fa fi hadhihi al ahadith wal athar a cikin wayannan hadisai da wayannan asaran da aka kawo ghayruha katir da wasu su masu yawa jubu sabri ala da imma akwai wajabcin yin hakuri akan zalincin shugabanni wa al adha minhum da kuma jurewa ainihin musiba daga gare su lima fi zalika min daril mafasid al'azima eh nan da taba jin wani bawan Allah yana cewa ai matsalar Najeriya to wuya a samu nasara ne saboda Najeriya gari ne wanda idan mutum ya yi kira cewa a fito a yi revolution sai malamai su ringa ku yi hakuri ku yi hakuri eh malamai su ringa ba mu hakuri duk ba masu kashe mu sai malamai shi abin da yake so malamai su ce shine me a tada fitina a yamutsa ko kuma abinda malamai suke faɗan nan a yi haƙuri shine abin da ke zaune da ƙasa lafiya wannan fitinar da kake kira kana kiran shi revolution din nan in ya taso a cikin kashi ɗari ba a cika samun nasara ba cika samun nasara kashi biyu ba a cikin hundar na kasa ainihin wannan revolution kashi ɗari da kake magana wato za a samu rashin wato tunanin rashin samun nasara kashi casa'in da takwas ne ko casa'in da tara ma tunanin samun nasara kashi biyu ne na fatan gane ga garuruwan musulmi nan gashi nan sun dan motsa turawan sun zuga su sun yi fito da ba fito na fito da hukuma ko ina cikin fitina ake yanzu babu wani gari wanda aka ce gara da aka yi wannan fitina din gara da aka yi zanga-zangar babu wannan garin shin wani gari ne a cikin wayannan garuruwa wanda za mu ce gara da aka yi zanga-zangar duk a cikin garuruwan musulmi mukaddara an samu nasara a faransa an samu nasara kasashen turai shin turawa musulmi ne su idan aka samu ainihin ainihin wato a aka samu ungulu da kan zabu shin kana ganin cewa ta zama ungulu idan har ya zama to musulmi mana so mu kwaikwayi kafirai Allah ta'ala zai nuna mana mu ba kafiran ba ne idan ya ba kafiran nasara mu ba zai bamu ba to wannan ne dalilin da ya sa ka gan mu muna shan wahala a duniya yanzu mu musulmi muna so lalle sai mun zama kamar kafiran in ga larabawa suna zanga zanga Ka ga tsoho da gemu yana tsalle ya rike tuta ko ya rike wani abu yana so lalle sai ya zama turawa ya zama bature an gane ko su turawa sai Allah ya ba su nasara dama kafirai ne kuma shi kafiri dama ciwon ragon layya ne Allah na iya ba shi nasara a duniya sai ya ji daɗin ƙona shi a lahira amma kai musulmi ga hanyar da ya kamata ka bi sai kan ɓarauniyar hanya kana tunanin samun nasara to lallai ba za ka rabu da fadawa cikin wahala ba wannan shi yasa ko ta ina yanzu ta gani babu wani nasara duk kasashen duniya inda ake wannan bala'in somaliya ne misira ne siriya ne ga sunan libya garuruwa daban-daban duk garuruwan da aka ta aka tada irin wannan hankali za ga musulmi kawai ake ta kashewa ko babu wani alamar samun nasara an gane wannan ko to ire-iren wayannan mutane suna jin haushin malamai da zaran an fara magana ya kamata musulmi su ba da ransu ba ya kamata mu ba da mu wasu shugabannin nan sai an mutu sannan a gyara sai an mutu idan ba a mutu ba wallahi sallah ba za a gyara ba sai an kashe sun kashe idan sun gaji da kisa dole a gyara an gane ko ko mai wannan magana fa idan an fara abin kila ma shi zai fara barin kasar amma kuma irin su ke magana ai revolution shine kawai mafita kuma gashi musulmi bai magana cewa bin tsarin Allah shine mafita a matsayin shi na musulmi bai bincike wai menene tsarin Allah idan shugabanni suna zalunci suna zaluntar mu wani hanya ya kamata mu bi za a samu nasara duk baya haka sai ya dauko tsari na kalmar ko ya dauko tsari na Abraham Lincoln gashi kuma yana matsayin shi na musulmi rayuwanka gaba daya ibadanka mu'amalanka tattalin arzikinka komai tsarin mulkin ka Allah ya tsara maka babu wanda babu wani abu wanda Allah ya bari wanda bai tsara maka shi ba kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin rayuwanka gaba ɗaya a tsare yake kamar sai ga mutum musulmi a wajen sallah ya yadda yayin da Allah ya ce a wajen azumi ya yadda yayin da Allah ya ce wajen zakka ya yadda yayi wajen aikin haji amma a wajen biyayya ga shugabanni shi yana da nashi tsarin wanda ya saba ma Qur'ani da hadisi kai bil hasali ma yana jin haushin duk wani malamin da zai fito ya gaya mai ga abin da Allah ya faɗa yana so a kyale shi ya kauce mu hanya ko abin da ya kama da wannan Allah ta'ala shi kiyaye to a cikin wayannan hadisan da asarai da wasu su da yawa akwai bayanin wajabcin yin hakuri akan zalunci shugabanni da kuma jure wa kimalil azaminu da jure wa ainihin cutarwansu lima fi zalika min dar'il mafasid al'azima me yasa aka ce ayi hakuri kan zaluncin su da kuma jurewa ainihin cutansu saboda abin da ke cikin wannan na tunkuɗe barna mai girma in kai haƙuri akan zaluncinsu ka tunkuɗe barna mai girma ga al'umma ta tatarattabu ala adami sabri alaihim abin da ke biyowa baya akan rashin yin haƙuri a gare su A gani abin da zai biyo baya idan ba ya haƙuri a gare su ba za a samu fitina za a samu ɓarna mai girman gaske wanda sai an yi da na sani an gane ko na'am yaqulu ibn abil iz al-hanafi rahimahullah ibn abil iz al-hanafi Allah ya masa rahama yana cewa wa amma luzumu ta'atihim wa injaru amma lizimtan da'a ga shugabanni ko da sun yi zalunci لأنه يترتب على الخروج من طاعة من الفاسد أضعاف domin yana biyowa baya in an yi tawaye a gare su wato yana wato in an yi tawaye daga biyayya da yake biyowa baya min al-mafasid wato wani irin barna yana biyowa baya a ta'afu ma ya hasulu min jawrihim ninkin ba ninkin abin da yake faruwa daga zaluncin idan da suna zaluntar ka wato a ce a wata su zalunce ka dubu biyar idan ka yi tawaye sun zalunce ka biliyan biyu shin me ya kamata ka yi a ci gaba da zaluntar dubu biyar din ka yi haƙura ko kuma za ka ɓaro a zalunce ka miliyan biyu wanda ka fi so idan har ka motsa kana neman haƙƙinka to sakamakon da zai biyo baya da can kana da can shugaban duk wata zai kwace maka ko dubu uku ne zai kwace maka kai ta Allah ya isa kana ganin zalunci ya kai intaha to idan kai tawaye to za mu ɗauka miliyan uku zai kwace ma duk wata ko miliyan hudu an gano wannan ai idan ko bulala yake maka kana ganin cewa duk wata sai ya dan zane kaso daya kana ganin musiba ne wannan ko kana ganin za ka ɗauki mataki to idan kai ta waye duk wata ba ma waye buge ka ba zai kashe 'ya'yanka ya kwace ma dukiya ya kore ka ƙasar wanda yafi fi a gare ka da saboda haka idan har ka ɗauki mataki na yin tawaye musibar da za ka jawo wa kanka ka janyo wa al'umma ninkin ba ninkin shi ne zai ninka shi ninkin ba ninkin akan yadda yake da an gane ko Yauwa, bal fi sabri ala dawrihim takfiru sayiat kai a wajen hakuri ga zalincin su akwai kankare zunubai. idan kai hakuri sun zalunci ka kai hakuri Allah zai kankare maka zanubanka wa mudawafatul wujur kuma za a ninninka maka lada inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina domin lalle Allah ta'ala bai shugabantar da wayannan shugabanni a gare mu ba illa li fasadi a'malina sai saboda lalacewa me kama ta kunu yi walla alaikum wato irin yadda kuke haka ake shugabantar da shugabanni a gare ku wal jazaa'u min jinsi amal fa inna allaha ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina wannan abu yana da muhimmanci sosai mu fahimce shi lalle Allah ta'ala bai shugabantar da wayannan azzaluma akan mu ba sai saboda lalacewa ayyukan mu an gane ko na'am sai ce wal jazaa'u min jinsi amal sakamako yana daga cikin jinsin aiki abinda ka aikata shi ka gani inna ma zauna ma kuntum ta'malun eh fa alaina al-ijtihad fil istighfar wa tauba saboda haka mu dage da kokari wajen istighfari da tuba wa islahil amal da jara ayyukanmu kun ji wannan ko wannan shine manhaji na ahlus sunna wajen idan muna so Allah ya bamu shugabanni na gari an gane wato mu dage da kokari wajen istighfari mu dage da tuba ga Allah da zunubanmu mu Mu gyara ayyukanmu idan muka yi haka Allah ta'ala zai azurta mu da shugabanni masu kyau amma wani ka ce menene hanyar ainihin samun shugabanni masu kyau zai ce a fito ayi zanga-zanga a masallaci a fito a yi tsitsi ne musu ana kuluti a fito ana wa'azi ana faɗin aibinsu ibnu ibn abin is alhar ana fi yanzu Abinda ya faɗa da ya ce kaga ya ce dole sai mun daidaita sahu ko ya ce lalle lalle in muna so shugabannin nan an shugabantar da su akan mu ne saboda lalacewan aikinmu tun da ko haka ne kenan ayyukanmu ne suka rikide suka zama to shugabanni azzalumai kamar yadda al'allama ibn qayyim al-jawziya ya faɗa shi ya ce ayyukanmu ne suka rikide suka koma shugaba idan har muna so ayyukan kuma ya rikide ya koma shugaba mai adalci to lalle mu gyara ayyukanmu mu dage da kokari wajen neman gafara mu dage da kokari wajen tuba mu dage da kokari wajen gyara ayyukan mu na'am qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wato duk abin da ya same ku na musiba ya faru ne saboda abin da hannayen ku suka aikata kun ji ko ya faru ne saboda abin da hannayen mu suka aikata ashe laifinmu ne ya haifar da ainihin wannan shugabanci wanda yake babu kyau A gane ko wa ya afu an kafir shi Allah yakan yi afuwa ma ga yawa daga cikin abubuwa da Allah zai mana azaba akan zunubanmu da wallahi azaba ma da ya wuce haka wasu laifuffuka Allah ya kan dan ƙetare ya dan yafe mana ya dan kauda da kai misali shi yasa muke ganin mu a haka na'am qala ta'ala Allah ta'ala yace awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha shin ku lokacin da ainihin musiba ya same ku wanda wanda ku din nan wato musiba ya same ku wanda ku kun musibantar da ninkin shi biyu an gane musiba ya same ku a yakin Uhudu wanda ku kun musibantar da kafiran ninkin shi biyu a yakin Uhudu an ka wato a yakin Uhudu an kashe musulmi 70 misali a yakin Badar musulmi sun kashe kafirai 70 sun kama 70 kaga sun musibantar da kafirai mai ninkin sa biyu sai suka manta ultum anna hadha sai kuna cewa ya aka yi wannan ya faru yaya aka yi har wannan musiba ya same mu mu muna matsayin mu na musulmi masu imani muna tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ga mu ga manzo Allah mun faru kafirai ai ya kamata Allah ya saukar da mala'iku ne ai mana yaki to amma sai gashi na yanzu ga manzo Allah gaban mu wato an kashe musulmi 70 sa'annan kuma ga manzo Allah gabanmu, an an jima annabi ciwo har jini ya cika masa takalmi har ma manzan Allah yana cewa yaya mutane za su samu nasara da suka fasa ma’an annabin su kai suka karya mai haƙori alhali yana kiran su zuwa ga Allah kuma ji wannan to sai suna cewa 'An na haza yaya akai ta ina ne aka samu har wannan musiba ya faru alhali ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikinmu sai Allah ya ce me kul huwa min indi anfusikum sai Allah ce ka ce musu wannan abin ya faru ta bangaren kawo kanku ne wannan ana magana da waye sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bayan annabawa ba masu darajar su amma kuma irin wannan musiba ya samu har ya janyo an kashe musulmi da yawa har ya zamanto da yawa daga cikin sun gudu misali to su kan suna tambaya yaya aka samu wannan irin wannan rushewa din ta yaya Allah ya ce ta bangaren kanku ne an sa ka ja kanku wannan fitina har Allah ta'ala ya jarabe ku da irin wannan musiba din sai ku kiyaye an a ashe zunubi yana kawo karyewa ga al'umma idan al'umma suna yawan saban Allah to sai Allah ya jarabe su da musibu ta hanyoyi daban-daban daga cikin musibun Allah ya tsora musu shugabanni azzalumai daga cikin musibun Allah ya tsora musu wasu azzalumai su ringa zaluntar su suna kashe su suna kwashe musu dabbobi suna kaza suna kaza suna kaza Kuma yadda muke gani yanzu duk wannan gaba ɗaya sakamako ne na zunubi wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab Allah ya ce mun yi hukunci ga bani isra'ila a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn cewa za ku yi barna a doron kasa sau biyu wala ta'aluna uluwan kabira kuma za ku yi dauka da ma'ana za ku yi girman kai girman kai wanda yake mai tsanani za ku jiji da kai fa'iza ja a wa'du ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikinsu ya zo ba a sana alaikun ibadan lana za mu aiko muku da wasu irin bayi namu uli ba'asin shadidin masu tsananin karfi faja so lalata diyar za su ta yawo tsakiyar gidajen ku suna kirari ba za ku iya fitowa ba wa kana amran mafula wato al'amari ne wanda an ma gama aikata shi misali to ka duba abin da Allah ya gaya wa bani Isra'il da zarar sun yi barna Allah zai aiko musu da wasu mutane su zalunce su ba kuma abin da zai faru su kashe su su kashe 'ya'yansu su kama matayensu a matsayin bayi masallatansu a rusa a mai da su bola a ƙona ainihin a taura da injila a wulakanta shi misali duk wannan al'amari ne wanda sai an aikata in kun yi saban Allah kuma abin sai ya faru kamar yadda Allah ya faɗa ashe saban Allah yana wulakantar da musulmi da zarar musulmi sun saba ma Allah sai Allah ya cire aminci ya cire musu zama lafiya ya cire musu kwanciyar hankali ya cire musu samun annashuwa ya zama to rayuwar sai kuma cikin kunci an gane wannan ko idan an ce maka da za ka mallaki shanu a daji wani ya zo ya kwashe duka shanu ya tafi da shi ai za ka ce ba zai yiwu ba to yanzu mutum zai shekara goma yana kiwo shekara ashirin yana kiwo ya tara dabbobi masu yawa Allah kaɗai san wahalar da ya sha wani ya zo rana ɗaya kwashe ya tafi da su kuma kai ta mamaki ta yaya za a yi hayya gudu da su ba a kama shi ba kai ta mamaki abu mutum ya gudu da shanu wajen talatin ko shanu arba'in ko shanu ɗari kuma ya tabi lami lafiya Wani irin dabara yake ba a kama shi duk irin wayan abubuwa da irin abubuwan da ke faruwa yanzu na sace mutane da ake yi a zo a sace mutane wa ana bukatan kuɗi a wajen su misali haka duk wannan gaba ɗaya fitina ne wanda za ba a san da shi ba sakamako ne na zunubi sakamakon sabon Allah sai Allah ya jarabe mu da abubuwan da sun fi ƙarfin bayan rami da su Allah shi kiyaye نعم قال تعالى الله تعالى يشي وكذلك ما أصابك من حسنة فمن الله الله يشي دي أبن دي يساميك نا نا أينجين كتشاوى نتك الله ني وما أصابك من سيئة فمن نفسك أبن كما يساميك ممونة كغواني zalincin shugabanni kaga ainihin wato fashi yayi yawa sata mutane yayi yawa kai ka jama kanka wa iyaz billah wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa kadhalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan haka muke shugabantar da sashen alzalimai akan sashe saboda abin da suke aikatawa a gane ko karamin alzalimi in yana zalunci sai Allah ya aiko mai da babban alzalimi ya hau kan shi Allah yana shugabantar da sashen alzalimai akan sashe. in kana dan zalunta mutane kana dan abin nan wato kana siyar da dankali kana sai karana a ƙasa manya a sama ko kana lankwasa ainihin gwangwanin gyada ko kana sanya diddiga a cikin tumatir kuka sanya gwalagwaji a ƙasa masu kyau a sama ka zama to karamin azalimi sai Allah ya shugabantar da katon azalimi a kanka ya danne ka tunda kai ka danna na ƙasa da kai saboda abin da kake aikatawa mummuna mu duba wannan wa mahallu shahid bima kanu yaksibun me ya janyo mana aka sanya mana manyan azalimai saboda abin da muke aikatawa na'am فإذا أراد الرئية أن يتخلص من ظلم الأمير الظالم ابن أبل إذ يا شيخ cewa. idan talakawa suna so su kubuta daga zalincin shugaba a zalimi falyatruku zulma to su bar zalincin su kaji abin da fara idan har kuna so ku kubuta daga ainihin shugaba a zalincin shugaba a zalimi ku bar zalunci amma shi dan Najeriya yana so ya zalunci wani amma shi bai so a zalunce shi ne shi shi ya yadda ya zalunci kowa amma shi an zalunce shi ta ihu yana tsinuwa Allah shi kiyaye. Wan Malik bin Dinar annahu jaa ba ba'd billa. An kalbo an daga Malik bin ce lallai ya zo a cikin sashen littafin Allah. In ma ya zama a taura ko Injila ko Zabura. Ana Allahu Malikul Mulk. Cewa Allah yace ni ne Allah mamallakin mulki. Qulubul muluki bi yadi. Wato zakatan sarakuna gaba ɗaya na hannuna ne. Ina juya shi yadda na ga dama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. an gane ku kaga wato zukatan sarakuna gaba ɗaya na hannun Allah Allah yana juya shi yadda ya gana ma faman atawani ja'altuhu alayhi rahma duk wanda ya mun biyayya sai in sanya shugabanni su zama tausayi su zama rahama a gare shi saman asani ja'altuhum alayhi nikma duk wanda ya saba mun sai in sanya shugabanni su zama to azaba a gare shi fala tash tushghilu anfusakum bisabdil muluk fala tushghilu kada ku shagaltar da kawukan ku da zagin shugabanni wannan ba shine mafita ba an gane a zauna a ta tattaunawa ana ta cin naman shugabanni ana cin naman ana ganin cin naman shine mafita ba shine mafita ba ko a masallaci a haukan mumbari a ta cin namun su sun zalunce mu barayi ne su yan luwaɗi ne su kaza kaza ana faɗin aibin su shine yake cewa kada ku shagaltar da kawukan ku da zagin shugabanni wannan ba shine mafita ba walakin tubu a ƙafahun alaikum walakin tubu a azifuhun alaikum sai dai ku tuba zan tausasa shugabanni a gare ku da zaran kun tuba daga zunubinku zan tausasa shugabanni a gare ku zamanto masu laushi su zamanto masu yin abin da kuke so intaha وهذا الأثر الذي ذكره من mu duba cikin كن شرح العقيدة الطهاوية shafi na ɗari uku da sittin da takwas an kawo wannan an gane ku bugu na uku al-maktabul islami wannan asari wanda ibn abul iz ya ambata a cikin sharhi na dahawiya yana daga yana cikin isra'iliyat shi yasa ai ya ce ya zo a cikin wato sashen littafai na Allah ba alqur'ani bane in ma ya zama to ya zo cikin at-taura ko ya zo cikin injila ko ya zo cikin zabura an gane ku yana daga cikin isra'iliya ne daga cikin labarukan da aka samo daga cikin bari isra'il kuma ya dace da addininmu وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا to an ruwaito wannan asari daga manzo sallallahu alaihi wa sallam marfu'i cewa shi ya faɗa wala yaqut amma bai tabbata ba jingina wannan zuwa ga manzo bai tabbata ba isra'iliya ne mu duba cikin majmu'u zawaid na ainihin ibn hajar haitami mujalladi na biyar shafi na 249 na'am wa inna ma akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf bi sanadin sahihin ila malik ibn abi shayba ya fitar da wannan a cikin littafin sa da sanadin ingantacce zuwa ga malik bin bibwal qala kana fi zabur daud to kun gani shine ayyukan littafin ya kasance a cikin zabura na annabi dauda inni ana la ilaha illa ana Lallai ni ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai ni ina hawe sai kawo dai irin dai wannan dai magana akwai zama ibn al-jawzi fil ilal haqiqa ibn al-jawzi rahimahullah ya yanke hukunci ya yi yanke a littafin sa al-ilal anna hada min al-kalam al-warid fi ba'd al-kutub as-sabiqa cewa lalle wannan yana daga cikin magana da suka zo a cikin sashen littafan da suka wuce Wata sana al-imam السخاوي sakhawi shi ma ya bi kan wannan. الاتفاق تقريد أحاديث العادلين الفصل السابع فصل فصلين بقوي النهي عن سب الأمراء نعم إيه يا كاوش دي دي يا دي يا يا كاوش حديثي دي ايفيني اما سوبر يا دي دي دي سوران حديثا kenan kuma yana nuna cewa hadisin zai iya samun karfi ta sauran hadisan da aka samu a gani kasan da ifi in ba in bai tsananta ba in ka samu wasu hadisai da suka karfafa shi sai ya daga eh na'am al eh lokaci ya wuce ne to shi ne a zuwa miki nawa ba ba akwai lokacin tambaya yi shi ne na'am al-faslu sabi' fasali na bakwai shin na hayya an sabbil umara game da hani daga zagin shugabanni alwaqiyatu fi arad al-umara wal ishtighal bi sabbihim aukawa game da mutuncin shugabanni da kuma shagaltuwa da zagin su wa zikru ma'aibihim qadiyatun kabiratun da ambatan aibin ya zama an shagaltu da ambatan aibin shugabanni wannan kuskure ne wanda yake mai girma wa jarimatun shani'atun kuma laifi ne mai muni naha an shar'ul mutahhar shari'a mai tsarki yi hali a gare shi wa zamma fa'ilaha kuma ya zargi mai yin ta to amma a yanzu muna yi ko ba mai to mu da muke da awon sunna muke da awon mun fahimci salafiya shin muna aukawa cikin mutuncin shugabannin ko ba mai to idan har mun san muna yi to ya kamata mu yi gaggawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mutum baya zama towa cikakken ahlus sunna sai ya nisanci irin wayannan abubuwa zai zama to aqidanka na sunna amma manhajinka na bid'a an gane aqidanka na sunna amma kila kana tare da khawarij a wajen manhaji su khawarij su ne suke shagaltuwa da aibanta shugabannin su suna faɗin aibinsu. ya zama kullum in suka zauna sai sun yi gulman shugabannin su saboda haka idan mutum yana yi ya san cewa fa laifi ne mai girman gaske ya saba wa manhajin mu da muke cewa mu salafiya ne misali na'am wa hiya nuwatul khuruji ala wulati al-amr wannan kaman shine muqaddima na yin tawaye ga shugabanni kuna jin wannan wannan shine muqaddima shine matakin farko saboda haka mutumin da yake fitowa yake faɗin aibin shugabanni ya kama introduction wato ya kama mataki na farko na yin kuruji ga shugabanni an gane ko kenan ya kama hanyar zama dan khawarij yawa allazi huwa aslu fasad ad-din wa dunya ma shi kuma wannan khuruj ga wulatul umur wanda shine asali wajen lalacewa addini da duniya gaba daya kun ji shine asali wajen lalacewa addinin mu da kuma mai duniyar mu idan wani ya ji wannan ba zai gane ba sai idan abin ya faru a aikace zanen ya gane an gane ko kuma mutumin da yake halartar majalis na salafiya yau da gobe kuma ya gamsu cewa maganar magabata gaskiya ne sai ya miƙa wuya kawai amma an gaya ma wani cewa kawai in ka ɗauki makami kai waye ga shugaba addinin ka zai iya lalacewa da duniya ka wallahi wani ba zai gane ba an gane to kila ma a nan wajen aka tambaye wani zai ce to ya za a yi addini na ya lalace ya za a yi duniya na ya lalace a ba mamaki zai iya fahimtar kila duniyar shi zai iya lalacewa amma addinin sa ba to yanzu wa zai kawo mana me lalacewa a duniyar sa Eh? yawa kasuwanci yana yiwuwa ne in akwai zaman lafiya jama'a dan kasuwa kaga yana zuwa kasuwa cikin kwanciyar hankali ya samo riba yana jin daɗi gobe ya koma akwai zaman lafiya ne amma da zarar Najeriya wa iyaz billah da zarar ƙasa ta koma kamar Siriya, kasuwanci zai yiwu da zarar ƙasa ta koma kamar Siriya, ko ta koma kamar Libya yaya abin da ya shafi karatun addini zai yiwu za ka bar yaran ka ya tafi islamiyya ba ka san irin yanayin da zai dawo kai ba za ka karatun za ka yara an basu a gida so ana tunanin cewa ƙira komai zai iya faruwa a hanya an gane ko saboda yaƙi ake zubar da jini ake tsaron wuta ake yi saka da zarar abin ya faru duk wani abu na zaman lafiya ziyarce-ziyarce 'yan uwa duk zai janye sannan abin da ya shafi karatun addini duk zai janye abin da ya shafi kasuwanci zai janye kuma menene an gane ko to da zaran kuma an daina karatun addini jahilci zai biyo baya da zaran jahilci ya biyo baya addinin mutane ya lalace to zaman lafiya ke sanyawa har ku iya zuwa wannan majalisi ku karatu da zaran an samu fitina wani sai ko ko da an an dawo lafiya lawan wallahi wani sai wata uku ba gan shi ba zai tunanin kila in yazo wani abu zai faruwa kuma ji wani ai saboda haka abin mutum ba zai gane shi ba sai idan Allah ya bashi basira akwai mutumin da ba sai wani mutum kafin ya gano abu sai idan abin ya taba shi wani kuma yana iya gano wanka bai bayani na batan gane akwai da yawa wasu musiba ba sa gane musiba musiba wani bai gane wuta da zafi sai ya ce barin taban gani wani ci kaka taba da zafi ya ce a ah, wallahi sai ina so tabbatar da zafi ne sai ya kama ya ga wutan ya kona sannan ya yarda akwai mutumin da yake da kwakwalwa irin na jari karamin yaro karamin yaro in ya ga dutsen guga kana janyewa yana kuka kana janyewa yana dumfarin wajen yana sai ya taɓa dutsen gugan nan idan ka ɗan kauda kai wani lokaci ya ɗan taɓa ko so ɗaya to masha Allah ya yi karatu na fatan gane to akwai mutanen da kwakwalwansu irin na ƙananan yara ne ba sa gano duk irin wannan su duk wannan bayanin da ake yi kawai ana hana mutane motsawa ne kawai duk irin wannan bayani tsoro kawai ake ci kawai ana hana revolution ne in ma zai faɗa ko turancin ma bai iya ba revolution ma zai kira abu amma yana nan yana gaba shi zai revolution kun lura to duk da irin wannan abubuwa suna faruwa saboda mutanen da suke da karancin tajriba da kuma experience na rayuwa amma idan ka yarda da malaman sunna kuma ka yarda da abin da suke faɗa ko da baka yi mu marasa da abu ba za ka yarda to yanzu ma abubuwan da ke faruwa a duniya wanda gashi yanzu duniya ta karantar da mu yanzu za mu iya kawo misali na garuruwa da dama wanda kawai darasi ne wasu mutane sun bar su kenan har abada ba su ƙara dawowa an gane wasu sun bar dukiyoyin dukiyoyinsu kenan wani ya karye kenan har abada da asalin shi multi biloniya ne saboda wannan yakin ya karye har abada ya koma almajin wani ya yi asaran dangin shi gaba ɗaya akwai akwai gidan da in an yi lugudan bom gaba ɗaya gidan za su kare shi kaɗai zai sha kaga wannan ina ganin in ya ana wannan karatun shi zai ce ma malam aje littafin nan kawai gaskiya ne na gamsu ba sai ka karanta mu wani littafi ba wallahi tallahi wannan manhaji na kuke ne gaskiya an gani na'am an al علم laha ahkam al maqasid To hakika an sani cewa wasila yana da hukuncin manufa ko wasila yana da hukuncin manufa idan zuwa aikin hajji ya zan wajibi shiga jirgin shi ma'aji ya zan mai ya zan wajibi idan yin sallah ya zan wajibi yin alwala ya zan mai wajibi idan alwala ya zan wajibi in babu ruwa sai kuma akwai kudin siyan ruwan ruwan ya zan mai wajibi saka wasila yana da hukuncin manufa fa kullu nafsin fi tahrimil khuruj duk wani nafsi wanda yake haramta yin tawaye da shugaba wa zammi ahlihi da kuma zargin masu yin tawaye dalilun ala tahrimi sabbi to dalili ne akan haramta zagi domin zagi din nan mukaddima ne zuwa ga kuruji din wa zammi fa'ili da kuma zargin mai aikata shi وقد ثبت في bi من min ابي هريره رضي radiyallahu anhu ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin abi huraira Allah ya kara mishi yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru an gane zagin shugabanni sharri ne ba alkhairi ba to ashe mafi alkhairi kai me kai shiru وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا زوج كم بخاري ده مسلم كما daga abin musa al'ash'ari Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙaru ya rasulallah ya ce ya rasulallah ayyul islami abdul wai wani musulunci ne ya fi ne ƙwala man salimal na min lisanihi wa yadi ya ce shi ne wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa ba ya zagin su ya yin giba da su sannan ba ya cutar da su da hannayensa an gane ku to daga cikin wanda idan aka idan musulmi bai kubuta daga harshen harshensu ba za a cutu da yawa su ne shugabanni dan da zaran kana zagin su shi zagin matsalan zagin zai janyo bala'i ne ba wai ana son shugaban bane ba wai shugaban mutumin kirki bane yake duba ma a zagin yana haifar da wani abu a hankali a hankali ana zagin shugaban za a rena shugaban za ka rena shugaban zai zama nan gaban ya bada doka ba za a ba in ba za abu ba nan gaba za a iya fito na fito da shi Kina abin da ake nuna maka sakamakon da zai biyo bayan zagin ne zai zamanto shugabanci bai da kwarjini da zaran shugabanci ya zamanto bai da kwarjini har shugaba zai bada doka a fito ana ana fito na fito da shi nan gaba ya dauki makami a dumfare shi to wannan shine abin da ake gudu an gane wannan ko amma wanda bai sani ba sai ya dauka ai ana son shugaban ne ai ana goyon bayan shi ne ai duk bannan da yake ba a so a gaya mai gaskiya ne duk ba wannan bane sakamakon abun kai din nan da ake so a taimaka ma domin idan bala'i ya zo kai zai fada ma kafin bala'i ɗaya ya faɗa wa shugaba sai bala'i dubbai sun faɗa wa talakawa yanzu a siriya shugaban siriya ko ƙwarza ne ba a mai ba ka dinga duba shi ka dinga kallon shi a tv ko a kwa satellite jikin shi gashi garau an gane ko gashi nan jikin shi garau cikin kwanciyar hankali har yanzu yana kwana a cikin fadan shi amma mutane miliyoyi sun mutu gidaje dubbai an kona su dukiyoyi Allah kaɗai sun dukiyar da aka yi hasara ana wannan ana ma cikin hasara ɗin misali an gane ko kaga shugaban kafin shugaban ya cutu talakawa miliyoyi sun cutu to amma idan ana magana sai wani ya ɗauka shugaban da zai cutu ana iya yin faɗan a shekara goma ana faɗan kuma shugaban ya zama shine dai mai mulki har yanzu kuma idan ma an samu nasara kan shi ila bayan shekaru zai iya hawa jirgi ya gudu ka ji labari yana can wata ƙasa yana yana sharholiyarsa bayan ya gama kashe mutane bayan ya yi lugudai na a cikin wannan ƙasa ɗin musari to duk irin wayannan abubuwan su ne abin da ake gaya wa mutane ba ganewa na'am wa qad warada an na sabbin Umarawa umara ala al hakika hani yazo daga zagin shugabanni ke bace akwai hadisin da ya zo, ya ware ya kama sunan shugabanni a kada a zage su ima fi sabbihim min izka'i naril fitna saboda abin da ke cikin zagin su na hura wutan fitina wa fathi abwab ash-shururi 'ala al-umma da bude kofofi na sharri ga al'umma masha Allah ayan nusus fi zalik eh ga nasusi nan kan wannan na'am ana abin da ya shafi zagin shugaba ko aibata shaga na'am wajen yanzu abin da ya shafi mutane kaɗan ne zai tsira daga wannan abin da zan faɗa wajen sauraron rediyo haka to ba a cika jin wannan magana naka magana muryanka baya fita akwai shirye-shirye haka da suke ake gudanar da su a kafafen yada labarai musamman ta bangaren rediyo haka wanda duk wanda yake mu'amala da rediyo kaɗan ne zai tsira daga wannan shirye-shirye ne wanda suke magana game da siyasa na shugabanni kowa an ba shi dama ya zo ya faɗa abin da yake so game da shugaba amma su masu faɗan hakan suna faɗa ne da niyan wato suna so su ƙara zaburar da shugabanni ne su dinga kishiyantar su haka sun ji suna da kishiyoyi to hakan zai ƙara sa su yi takatsantsan a cikin mulkinsu irin wannan idan mutum yana saurara matsayin shi na wanda yake saurar rediyo amma shi da niyan kawai ya ci mai ke gudana ne a ƙasa haka da sauransu yana da laifi cewa ina sauraro wai eh amma kuma ana taɓa mutuncin shugabanni a cikin shirye-shiryen to gaskiya duk wani shiri irin wannan wanda ake taɓa mutuncin shugabanni kusan idan mutum yana sauraro abin zai iya mishi tasiri a cikin rayuwarsa an gane za ka ji ana faɗin aibin kuma kana jin daɗi kana kaza kana kaza irin wannan faɗin shine muke wa'azi cewa ba shi da kyau irin wannan wanda ake faɗin furafuran shugabanni a mambari ne ko a rediyo ne ko a ko'ina ne duk ya saba makarantarwa na sunna an gane ko kuma galiban irin garuruwan da suke barin irin wannan banna na faruwa garuruwan da suka ce su demokradiyya suke yi a garin demokradiyya an ba mutum dama ya fito ya zagi shugaba ya faɗa abin da ya ga dama wani lokaci ma an bashi dama ya fito ce zai yi zanga-zanga har ma zai zanga-zanga sai a bashi 'yan sanda to yana ganin akwai daga cikin garuruwa shi zanga-zangan nan galiban baya haifar da alkhairi hatta a kasashen turawan ma kwanan na ganin ba daɗe ba akwai gari na ko mexico ne ko da gari ne mutanen garin sun fito sun yi zanga-zanga akan akan wata matsala ne kuma sun yi kone-kone an yi sace-sace na manta sunan garin brazil mexico daga tun ba mexico ba brazil mutanen garin sun zo sun fito sun yi zanga-zanga tsadan kaya da sauransu irin yadda ake a najeriya sai suka koma sace-sace suna fasa shaguna da sauransu kaga shi duk irin wayannan abubuwa zanga-zanga din nan yana haifar da shari mai yawa musamman irin yadda kasa Najeriya take idan har aka saba yin zanga-zanga to ba karin kwannan dukiya za a yi ba saboda kasa ce wanda akwai mutane da yawa wanda ba sa bin doka da oda a cikin al'amura Allah ta'ala shi kiyaye to tambayar da wannan ke yi da shi ne gashi nan ya ce a tsarin demokradiyya zanga-zanga halal ne tun da a tsari na salaf ba a taɓa ganin irin waɗannan tsari na demokradiyya ba to yaya za a fito da matsalar to ai na gama yin bayani ko shi dai ga tsarin musulunci bai yarda da zanga-zanga ba tsarin demokradiyya ya yarda kaga kai musulmi ka zama rago da wutsiyar kare kenan ko kaɗan ka ɗan ɗauko wasu abubuwa wanda ba naka ba ka haɗa da naka naka zauna lafiya to babu yadda za mu zauna lafiya in za mu yi cakwale ɗaniya wanda zai fi jin daɗi shine wanda in kafircin zai iya zama ya san inda ya dosa in musuluncin zai iya san musulunci in ka haɗa musulunci da kafirci karo za a yi ta yi wannan an fuske ka nan wancan kuma ya fuske ka ya ce kai cin wannan ya ce kai gaba, wannan ya ce kai yamma sai ka tafiya ya gagara amma an za ka fito ka fito ka fito ka nuna inda ka dosa ya fi sauki gare ka kasashen musulmi da suke cakudawa tsakanin tsarin musulunci da tsarin turawa suna shan wuya kwarai da gaske so tsarin bai dace da su ba su turawa da maka kure ne tsarin ya fi dacewa da su shi yasa idan sun kawo tsarin zaka suna zaune lafiya a cikin kasashen su amma mu kasancewar tsarin ba irin namu bane sai ga fitattunu da yawa da rashin zama lafiya a cikin kasar mu ina fata gane wannan to wannan shine kuma ba za mu daina shan wahala ba sai in mun gane wannan bayanin da na yi malami ne ya san cewa idan aka yi analysis aka yi bayani akan tabargazan shugabanni a mambari za su gyara to lura da ka'idan maslaha zai iya ci gaba da wannan nasiha to musulunci dai in kana maganar gyara ne musulunci ya ce wannan ba hanyar gyara ba ne maganar wai malami ya san haka yi tabargaza za su gyara ya san gaibi kenan malami ya san ya hau kan mambari ya taba kaza za su gyara kurakuransu to mu dai mun san a Najeriya an daɗe ana yin wannan kusan wannan shine ma asali kusan mun Najeriya wani zai zo ma ya yi wa'azi ya yi zafi akan shugabanni ya ce har ya zo da likafani ma shi mutuwa ma yake so yi amma bayan ya gama wannan gaba ɗaya shugabannin ko ba sa daina su kuma ban taɓa ganin wanda aka ce ya yi wa'azi ya yi inkari ga shugabanni akan mumbari wannan shugabanni sun gyara ba ni ba taba gani ba tun da ake yin wa'azi an daɗe ana yi an gane ku ba taba gani ba amma na tabbatar da da za a samu shugabanni ana keɓance su kamar yadda manzo Allah ya bayani sallallahu alaihi wasallam a yi musu nasiha yadda ya dace to insha Allah za a samu alkhairi da yawa Allahu a'lam saka wannan fitowa filin sai daga cikin usulubin gyara a wajen ahlus sunna na'am ya ga malamin bismillah wa alaikum assalam ya Na'am. Kuma akwai hada bida, akwai hada suna sannan kuma faɗa a kuma wurin zama makwabci ko wajen zama makoki ina ce wajen rashin lafiya eh na'am eh ya wani ka'ida da ake babban magana gaskiya mafi alkhairi kare ya ce tun da abu wanda yake da alaƙa da su, mutum ya san yadda zai kawo wani uzuri wanda zai sanya ya janye kare ya ce shi ne mafi alkhairi amma abin da ya shafi gaida mara lafiya irin wannan walfiya din ko mara lafiya kafiri ne ko dan bir'a ne ya halatta a je a gaida shi wannan ba laifi bane dan a ce a je a gaida mutum bai da lafiya ko kafiri ne da sauransu duk ya halatta amma wajen ta'aziyyar ne idan ta'aziyya ne wato mutum ya je sai ya san abin da zai faɗa a gani mutum zai iya zuwa ta'aziyyar kafiri ma a ta kirista amma kamar kiristocin najeriya da suka je ai ba sa yin wani addu'a za su dinga cewa ne eh ya sauri sauri kuma suka ta sauri duka in ka je kawai suka ce ya abin da ya faru kenan Allah sarki ya sauri sannan ku ai ta hakuri ai ta hakuri da su ma na lura in ka ce ba sa wani Allah ya gafarta mai sun ɗauka kawai Yesu Kiristi ya riga ya kawai ya fanje shi kawai kaga shi kenan kaga na Allah ya ne Allah shi taimake mu kawai dai ka duba yadda suke kawai eh, ya ya hakuri ta ce ai ta hakuri sauri eh sauri Ita fiti kaza kaza kaza to wannan kaga ba matsala bane eh wa alaikumus salam na? a yayi magana bai halatta ba ya ce dama ya ce nace bai halatta ba magana ai magana kawo kawo din dama shi ne yake magana cewa ai da bai halatta ba ba ya tambaya ko halaccin shi tun da bai halatta ba ya halatta mutum ya je wajen ka gane kan tambayan wajen shugaba ya zai zo ba na ba sai shugaban nan aka ce a shi a kulo da masallaci shi suka biya mai an za a biya yi a tsaya kowa da kuma a zauna na shi za mu gaya maka halin da karanta shugaban da ake ya eh. da Eh to tunda in dai misalin ba ya yi nan cin mutunci ba ne yanzu mun san dai kai shugaba ne kana da kokari kana da adalci kana da kaza to ga talakawa kana suna kokawa sun ce mu gaya maka to shi yasa muka ce mu gaya maka dan yi wannan akwai dan karancin matsala tunda su sun ga yadda malamin ya girma shi kuma sannan sai ya kaddama mai da matsala na talakawa eh wai amma ba wulaƙanci bane yayi an gane kamar ka ce ne ga ƴaƴanka ne sun ce suna jin yunwa kaga wannan ba wai ba kai bane dan ka wuce mutuncin mutum to irin wannan ina ganin kusan matsalan ba da amma ka zo irin zalincin da kake musu ne muka ce a gaya ma ka ce ni to ga wannan za ka talakawa sun ji daɗi Allahu akbar ka masallaci ya ɗauka gaba ɗaya ka fahimta amma in dai malamin in dai malamin kamar ya nuna to ga mai girma ya zo wannan mulki Allah ne ya baka kuma Allah ne ya fifita ka akan kowa a nan wajen kuma ya ɗauki wannan mulki ba don koyi ba kai mutum ne kawai mu amma Allah ya baka wannan mulki kaza kaza kaza bayan ka gama sai to abin da ya sa muka muka ce ka zauna talakawan ka ne suka ce sun kawo kuka wai kaɗan duba halin da ake ciki Allah ya taimake ka Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza wannan mulki da Allah ya baka Allah ta'ala ya sanya shi da dalilin shigan ka aljanna Allah ya sa kai mara kaza zai ji daɗi talakawa su ji daɗi kabarin nan ba za ji ba a gane babu wani alama na inkari wani talakawan za su ji irin suna murna an yi kace-kace da shi babu wannan e gara a mai a koyi kawai shari'a a ga ya fara aiki a mai a an gane ko aga kawai ya fara yin aikin adalcin kawai shikenan amma irin wannan idan an yi an faɗi wannan da kwanciyar hankali da waye ba matsala ba wani ba matsala bane shan misali a farkon zarwa sai shugaban da aka mika mushi wannan musulmi su yi dukkan da biyar za ku da na inda ke da wannan ashirin da zo da Disamba ne. Disamba ko Januwari kuma? Eh, eh, shi Kirista ne kenan. Eh, ya halatta shi musulmi. To ba a tayar, duk abin da ya shafi addinin wani ka bashi ya kayan shi da shi. Addinin wani za ka taya shi murna kan addinin shi kuma? A Kirsimeti addinin shi ne, sai ka bashi ya yi nashi, kai ma naka ya zo ka yi naka. In abu ya zo na duniya ku haɗu tare ku yi. Haka ake yi. mai bautan gunki ya je bautan gunki shi mai kiristanci ya yi kai musulmi kai naka baka ce ya zo ya yi ba sai dai zai musulunta baka ce ya zo yana kirista ya zo yana musulmi ya zo ya bikin musulunci ba wanda ya sa shi kai ma kana musulmi ka zo ka ce a ce kai bikin kirista ba wanda ya sa ka kowa ƙwarya ta bi ne ha to shine kamar wa alaikum ya eh suna kudin nan za su shi kamar na wani misali yana da ibada ne a ibada ne mana tun daga an ce wannan yana daga cikin aƙida da manhaji na salaf ai yin haƙuri akan zaluncin sa ibada ne kamar imani da kaddara ne alkhairin da sharrin sa yana cikin bautan Allah kuma yana ba shi wahala kamar wani iri zai yi mana idan ka ga misalin shugaban yana zalinta za ka yi guduwa amma magana wata fito kai kari ya ce kai za ka yi guduwa mana zai hana bare da gaske dan mutum ya ga wannan kasa ba ta mai ba zai koma wata kasa dan kasan Allah na da fadi dan wannan shugaba na zalinta ka ba ko shugaban da zai ma adalci eh za ka yi tashi ma daga Kaduna ka koma wani gari daga wani gari ka koma wani gari za ka iya an ga garin ba daɗi gare ka Eh, wa alaikum salam in kaga wannan galiba ba sa zuwa irin wannan majalisun amma bai bai wa mutumin da yake halartar majalisi na sunna ga yayi wannan yau wato kaga amawa a ta karantar da su ana wa'azi in kaga wannan na faruwa amawa suna suna da islamiyya yayin inda malaman suke me yasa malaman ba sa fadakar da su irin wayannan abubuwan shi yasa dole ne ai malaman islamiyya a karantar da mutane aqida mai kyau da manhaji mai kyau da tarbiyya mai kyau na addini ba kawai a zo a yi tattala wani lokaci kawai abin da yake faruwa a islamiyya malami kawai zai zo ya ta fasara ne kawai ana fasara ana kan da ido ana waka shikenan daga an gama fassara shi kenan an gama mai ko a tsaya a yi bayanin abin yadda ya kamata mutane su fahimta ba za a yi ba saka in kaga mutum na interface ina ganin akwai karancin fahimtar addini gaskiya an ce lokaci yayi ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk